studio Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. Murabus ɗin uwaye da gwamnati shine dalilin matsalar eh, garambawar yara a titi a Nijar a cewar shugaban kungiyar Ifadi Nijar albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta yaran da ke titi da ake bikinta a yau 26 ga watan Nuwamba. ɗauke wuta jeji a yankin Agadas eh, tun yau da 'yan makonni za ku ji ɓacin ran wasu mazauna a cikin labarin namu. mu na musamman zai mai da hankali kan amfanin allura ko shaushawa ga mace mai juna biyu. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya a Nijar uwaye da gwamnati sun yi marabus dalilin matsalar yara da ke rayuwa a kan tituna a cewar shugaban EPAD Nijar. Albarkacin bikin ranar ƙasa da ƙasa ta yaran da ke rayuwa a titi da ake bikinta a ranar 26 ga watan Nuwamba. a cewarsa ayyukan rigakafi da ɗaukar nauyi ya sun kasance su kasance na farko siku sidiku musa a cikin rahoton nafisa adamu Idan kuka zagaya a cikin birnin Yamai, za ku tarar da yara suna cikin rariya. Dalili na farko shine kasawar iyaye, ko ya kasance sun kasa kula da su wanda ya zama tilas su baro gidajen iyayensu. Akwai kuma kasawar hukumomin ƙasa da ba sa kula da ɗaukar ɗawainiyar karatunsu har shekaru goma sha shida wanda har yanzu bai tabbata ba. Sannan akwai raunin ɗaukar ɗawainiyar yaran da suke bisa rariya inda marasa ƙarfi ana musguna musu wasu ana saka su a cikin sha'anin karuwanci da ayyukan ƙarfi wanda bai dace ba. À l'exploitation sexuelle, ce qui n'est pas admissible, ce n'est pas acceptable. Fassarar Muntari Muhammadu kenan. Ratsa hanya cikin birnin Yamai ba abu bane mara haɗari ga 'yan ƙasa domin kawo taimako ga waɗannan musamman ma 'yan makaranta a gudal ƙungiyar matasa ta wannan ƙauye da ke birnin Yamai suna biyan wani mutum da ke taimaka wa 'yan makaranta ratsa hanya. Muktar Mummuni mamba na ƙungiyar ya bada ƙarin haske. qui sont dans yara da ke cikin wannan makaranta mun yi la'akari suna gaban titi ne akwai hadari don haka ne mu kungiyar mu ta gine kwayan muka ɗauki mutum ɗaya da yake tsallakar da yaran muna biyan shi jika 20 a wata a shekarar bara mun fara a watan abril har zuwa yanzu muna ci gaba da biyan sa duka karshen wata a cikin gari a wata makaranta mai suna amiru ita ma mun ɗauki wani da yake tsallakar da yara da kuma hucewar motoci saboda wurin wurin akwai cinkoso ne shi ma muna biyan sa jika ishirin a wata ba mu jira gwamnati ta tallafa mana ba a matsayin mu na 'yan ƙasa gaskiya mun ga haɗari Kaucewa kumburin ciki dalilin abinci a makarantu shine makasudan zagayen bincike da aka gudanar a cikin makarantu bisa nauyin babban jami'in tsabtar abinci da muhalli na gaya an buƙaci masu sai da abinci da su rika zuwa bincike a kowaɗanne watanni uku a cewar ali adamu shugaban rukunin 'yan sandar tsaftar abinci a cikin rahoton fadel alu Lokaci zuwa lokaci mukan ziyarci makarantu daban-daban domin duba yanayin abincin da ake sayarwa yara. Sai mun ga menene kuma mai sayarwa shin anya tana cikin ƙoshin lafiya? Sannan kuma muna duba yanayin wajen da ake sayar da abinci. Ba ma yarda a rika sayar da abinci a gaban gota ko wani guri mai dauɗa. Akwai wani lokaci idan abincin bai sayu ba masu sayar da abincin sukan zazafa shi su dawo da shi washe gari. Duka abubuwa ne da suke haddasa cututtuka ga yara. sannan ganin muna cikin lokacin sanyi muna jan hankali a daina sayarwa yara kamar apollo da dai sauransu muna gayyatar masu sayar da abincin su zo ɗaya biyu uku idan ba su zo ba muna hukunta su ta hanyar kwace abincin A yankin Agadas kuma tun ranar 22 ga watan Nuwamba kamfanin wutar lantarki na Nijelek ya fara ɗauke wuta jehi-jehi. wannan kuma har tsawon makonni uku a ciwar wata sanarwa ta kamfanin da aka watsa a kafofin wurin ya sa mutane suka samu labarin wannan matsala dalilin tsaida aikin kamfanin su nishar domin gyare-gyaren injuna matsalar da ke kawo damuwa ga yawancin mazauna ga dai ra'ayoyin da suka bayyana ra'ayin nasu a cikin rahoton musa mamman Ɗaukewar wuta mu a ganin mu ba lokacin ba ne zo ana sanyi kenan ba a da shan wuta sosai kuma ya faɗo wani lokacin da a gaskiya ba a tsammani mu matsala ce sosai. Abin yana takura mu kowa ga yaran mu da suke karatu duba ma mu da kanmu ofis ɗin idan ba wutar lantarki ba wanda yake iya zama. Ya kamata kamfanin Nijelek ya ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansa na gamsar da abokanin hulɗarsa da ba a biya kuɗin wuta ba to ba sa jira. Mu a matsayin mu na masu amfani ba mu da kwangila da su Shara muna da kwangila ta samar mana da wuta tare da Nijelek ba mu san wani ba sai Nijelek yanzu matsalar ta lalacewa mu ba ta shafe mu ba. Idan rayuwa ana ɗauke wutar lantarki a wannan lokaci na sanyi to ina ma da zafi ya zo. Idan aka duba ba a yawan amfani da wutar lantarki ba a amfani da firigo fanka da dai sauransu to don me ake ɗauke wuta. domin sauƙaƙa shige da ficen mutane da dukiyansu tsakanin benin da nijar kuma cikin tsaro a ranar 12 ga watan afrilun shekara ta 2014 an buɗe wata tashar bincike a malambil wani shirin da aka yaba a farko amma a yau masu amfani da wannan hanya musamman direbobin mayan motoci na allah wadai da yawancin bincike da amsar kuɗi a kan hanyoyi daga ɓangaren nijar wakilinmu na musamman musa hassan ya tattara mana ra'ayoyin wasu daga cikinsu. A bangaren shingen bincike na Benin idan kana da cikakkun takardunka baka da matsala ko ɗaya. Amma a Nijar ko ƙaramin mota ce ta huce sai ka ji gadar ta jijjiga. A cikin shiyar sai da yawo komi daidai ne daga bangaren kasashen biyu bincike na da kyau amma mun lura a baya bayan nan 'yan sandan Nijar eh, sun dawo wurin binciken su na da bamu san me ya faru ba ba su fahimci juna bane can zuwa yanzu da suka komo har yanzu bamu ga wata barazana ba. Sun ce kyauta ne alhali kuwa a Benin ne kadai muka ga canji a Nijar mu ga wani canji ba kamar yadda suke matsar kuɗaɗe da mutane a da ne. Ko da wani ya samu matsala baka da ikon ka ɗauko shi daga malbil zuwa kotonu baka biyan ko dala amma a nijar kowane gari akwai gurin bincike Sojojin ƙasar Faransa goma sha uku ne na dakarun Barkana suka mutu a lokacin da jiragen su masu tashin agulu suka ci karo a lokacin da suke kai samami kan 'yan ta'adda. Sanar ta fito daga fadar shugaban ƙasar Faransa a ranar jiya Litinin da kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito. Ɗan jaridar ƙasar Nijar Musa Aksar shugaban jaridar Lebanon an zaɓe shi a matsayin sabon shugaban kwamitin zartarwa na Senezo reshen Nobel Zango bisa wa'adin shekara biyu a jiya ne a Kara Ghana a yayin taron Senezo ya mai gurbin ɗan ƙasar Kapber pelomena da Silba labarin da shafin labaru na Empaka SN ya watsa da safe. mu tuna muku cewa senezo kungiya ce da ta bunƙasa aikin jaridar bincike a afirka ta yamma da ke cibiyar nobel zango da ke wagadugu na ƙasar burkina faso Kowace rana a daidai wannan lokaci raƙuman daji na kure suna sauka zuwa dogon dutse tare da haddasa barna sosai a cikin gonaki a ƙoƙarin da suke na ƙetarawa zuwa tarayyar Najeriya. domin kare wannan nau'in namun daji da ke shirin bacewa ma'aikatar muhalli na gudanar da aikin waye kan al'umma ya jihar dogon dutse da su kiyaye albarkatun noman su kuma su maido da raƙuman idan suna ganin za su shiga najeriya kaftan ruwa da dazuzzuka mamman baki ya amsa tambayoyin abokin aikin namu abdulaziz dayuma Hakika a wannan lokaci ne raƙon mandawa da suke cikin yankin kure suke saukowa a cikin yankin namu na birni daga nan kuma su huce loga sai su huce a cikin Gunduma dogon dutse. Waɗannan dabbobi a yayin hucewarsu suna aikata barna musamman a cikin gonaki. Don haka ne muke shawartar manoma su kula da kayan gonansu musamman ma wake da suka fici. Kuma gwamnati bata keɓe wata diya ga jama'a ba. Kuma waɗannan dabbobi kamar yadda kuka sani mallakar ƙasa ce. Ba ma so daga dogon dutse su shiga Najeriya, saboda duka raƙumin dawan da ya shiga Najeriya to lalle ba zai dawo ba. Kenan asarar mu ce ga baki daya. Don haka muke shawarta masu garuruwa da su sanarwa al'umma ko da an ga raƙuman dawa to a yi ƙoƙari a dawo da su. Zamani com SA shine sabon kamfani da wasu mutane biyu 'yan kasuwa suka sayi daga kamfanin Orange Niger Mohamed Risa da Mokhtar Chiamu sun ɗauki alkawarin kiyaye wasu ayyukan kai tsaye kusan 100 a cewar Niamey Le ku sani cewa kamfanin faransa ne orange ya bar nijar ne bayan wasu matsaloli na kuɗi da suka yi masa katutu tare da kuma wani harajin da aka kesta zuwa sefa miliyar 22 wanda a cewarsu ya kai rabin ya kai rabin yawan jarinsu na shekara. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. tun sai kuma shirin mu na musamman masu shirin zama uwaye musamman ma mata an kiraye su da su girmama jerin shaushawa da suke son ake son su yi a lokacin da suke da juna biyu waɗannan allurai suna kare mata masu ciki daga cututtuka da uwa za ta iya kama kuma ta sanya wa ɗanta cikin ciki dr sabo zainabu mai ta yi wa hawa usman ƙarin haske kan muhimmancin allura ga mace mai juna biyu musamman allurar da ke maganin tetanus. Don me ake yi wa mace mai juna biyu shaushawa? Domin rigakafin wasu cututtuka da ake iya kiyayewa ko mace mai ciki ta haɗu da wannan cututtukan jinjirin nata zai samu kariya kenan don a kare lahiyar ɗan nata ne. qui va venir. Don rigakafin wa'annan irin cututtuka ne ake yi wa mace mai juna biyu shaushawa? Akwai cutar babban mura, amma mun yi mai da hankali kan cutar dahi. Don me ake yi wa macen shaushawar rigakafin cutar dahi? Saboda cuta ce da ke iya kama jinjirin, ya kamata a ma uwar shaushawar rigakafin don a kubutar da yaron a lokacin haihuwa ko kuma bayan an haife shi. Zai samu kariya daga cutar ta Wa'ana irin hatsari ne ke gaban mace mai juna biyu da ɗanta in ba ta yi shaushawa ba? Da farko dai uwar na iya yin bari, na biyu kuma tana iya haihuwar ɗan da cuta, ko kuma da wata muguwar kama, ko ɗan ya mutu a ciki, ko kuma cikin ya kasa abin kasa, ko kuma ɗan ya ƙosa amma kuma wajen haihuwar shi sai ya mutu a cikin mahaifa, ko kuma ta haihe shi matacce. Aji na uku sai a aihi yaron da wata kama wadda har zuwa girman shi za a ci gaba da rayuwa da ita. Dokta so nawa ake yi wa mace mai juna biyu rigakafin cutar dahi? An yi ba da shawarar mai ciki ta samu shaushawa kashi biyar, amma in tana da cikin hurgo za a mata biyu cikin wata ɗaya. In ta ƙara samun wani sabon ciki sai a mata wasu biyu. In kuma ta ƙara samun wani ciki a karo na uku sai a mata ɗaya ta ƙarshe. Daga nan ta tsira ba ta buƙatar wata shaushawar saboda ita shawa rigakafi ce ana yin ta ne saboda jiki ya girka gardawan shi wanda za su kare shi daga cututtuka su kare jinjirin cikin na mace mai juna biyu ta gaida rakiya arimi da hawa usman kuma da wannan rahoto ne na musamman muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.